Alio's KSBT TV this nishadi. Salamu alaikum jaruman kaniwa. To. Muna son mu dakatar da wasu fina-finai daga cikin series na yanzu. Za ka bani guri. Saboda haka bari yanzu ana sunan fina-finan da za a dakatar. <laughs> daidai ba dan nima ba a buɗe aka bani ba ban yadda ba hajiya kin cika da stopes inna lillahi saboda haka na dakatar da filin da kike ciki a yanzu ya zaka yanke hukunci cikin fushi na yanke dan Allah ka yi hakuri alaka series i will stop now me kake nufi da hakan kenan ina nufin za a dakatar da alaka kwarai kuwa shine yaro saurara saboda haka fin din da za a dakatar na farko shine alaka wallahi ƙarya ne aikin gama ya riga ya gama aiki amma wallahi wannan rashin adalci ne kuma wallahi ba za mu kyale ba muna da murya kuma ya zama dole a ji shiga taitayin sai dai kai ne zaka shiga taitayin yanzu dai ba labarin alaka fa'idan duniya idan ina son in wulakanta in ƙaƙastanta da kai in tumurce ka in rufe ka in binne in shafe a daina magana ka minti goma ya mun yawa wallahi <laughs> jibrin me ya faru ne akwai matsala kusan mafita amarya sun ci mutunci na saboda me gidan yari za a kai dalili da mi aiki za ku koya mai ne ai dole sai mun kawo karshen shi akwai mu abin da yake damu to ka aje hankalinka wallahi dole hankalina ya tashi to me barayin suke cewa suka ce wani suke siyarwa kaya dama kayan sata kake saya ban fahimce ka ba ni nake san ka sata ba haka nake nufi ba ba mata asirin mu zai Ba rayuwa ba ta yiwa sai da jarrabawa na irin san kai ne ai inna wa inna ilaihi raji'un ka san wannan? wallahi ban san su ba Allah ya sa da baka ce wani abu ba ya kake ji to kuma na roki Allah ya dauki raina